بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta 23 ga watan shida watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma kana safiya ta daidai da goma sha ɗaya ga watan uku a shekara ta 2018 miladiya muna karatu a kitabul itikaf kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukunce itikafi a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi kuma za mu tashi a darasi na 184 kuma a babi na hudu a babi na hudu yahya ibn yahya al-laisi al-musmudi yake cewa qala haddathani qala haddathani ziyad an malik an ibn shihab an amrata binti abdurrahman an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arada an ya'takif فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى, حتى اعتكف عشرا من شوال qala rahimahullah babu qada'il itikaf babi da zai mana bayani kan abin da ya shafi rama itikafi rama itikafi mutum ne ya shiga itikafi da niyyar zai yi sai wani abu ya gitta mishi sai bai yi ba zai rama ko ba zai rama ba ina fatan kuma fahimci wannan da ke ko qala rahimahullah babu qada'i al-itikaf babin da zai mana bayani kan abin da ya shafi rama itikafi Ƙala ubaidullah ibn yahya al ya ce yahya ibn yahya al ya yace shi ga abin da yahya yace haddasani Ziyadu yahya ibn yahya al ya yace ziyad ya karantar da ni anan a wannan babi na uku da na hudu da na biyar da na shida babi guda hudu kenan a cikin kitabul itikab da muke karantawa muna karantawa ne riwaya muwatta riwayar ziyad ibn abdurrahman kullura ko riwayar ziyad ibn abdurrahman tariqar yahya ibn yahya al-laysi yahya ibn yahya al kaga yanzu kuma ba tariqar ubaidullah ba kenan kun fahimci wannan da kyau ko a waɗannan babi guda hudu shi sa kaga sunan ma yahya din bai bayyana ba kamar da muke ta karanta sunan ubaidullah bai bayyana ba sai da a ce ubaidullah ya ce to yanzu da ya ce haddasa ni ya karanta da ni wanda ya faɗi haka shine yahya ibn yahya al-laisi al-masamudi al-andalusi ya ce haddasa ni ziyadun ziyad ya karanta da ni shi kuma ziyad shine ziyad ibn abdurrahman ziyad ibn abdurrahman ana kiran shi shabutun ya fi shahara da shabutun so da yawa in kaza ce ana nufin ziyad ibn abdurrahman ne shi ziyad ibn abdurrahman shine farkon wanda ya kai littafin muwatta birnin andalus a wurin shi malamai suka dinga karatun muwatta daga ciki akwai yahya ibn yahya al-laisi bayan da yahya ibn yahya al-laisi ya karatun muwatta a sa sai kuma ya kama hanya ya tafi madina domin ya maimaita muwatta din a gaban mai muwatta din a gaban malik ibn anas tunda a lokacin yana raye to da ya je ya sake maimaita muwatta a gaban malik sai yake kawo riwaya kai tsaye daga malik ya ce qala yahaya yahya an malik kun sanadin ya zama ali kenan to amma ya yi kokonto a waɗannan babi guda hudu babi na uku da na hudu da na biyar da na shida da ke wannan kitab na itikafi shin ya ji su ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita su ba wannan shakku da kokonto da ya yi ya sa da ya zo karatun sai ya ɗauko tsohuwar riwayarsa ya amfani da ita ya ajiye riwayar da yake kokonto a kanta riwayar da yake kokonto ko a kanta ita ce riwayar sa zuwa ga malik amma riwayarsa zuwa ga zaid ibn abdurrahman babu kokonto akai qala ziyadun ya yace ziyad ibn abdurrahman wanda ya fi shahara da shabatun ya karanta da ni shi yahya ibn yahya al-laythi ya rasu a shekara ta 234 shi kuma ziyad ibn abdurrahman ya rasu shekara ta 193 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina ya rasu a shekara ta 179 an ibn shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 an amrata binti abdurrahman daga amra diyar abdurrahman ta rasu shekara ta 100 da wani abu an aisha ta daga aisha as-siddiqatu bintu siddiq siddiqa diyar siddiqi mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu shekara ta 57 ban hijira galibi inda ga zan ce amra to kawai malamata ita ce aisha in dai ga ce an amrata za ka zance an aisha radiyallahu ta'ala anha aisha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama arada an ya kifa ya yi nufin zai yi Ya yi nufin zai yi tikafi falamman sarafa ila al-makan alladhi arada an ya takifa fihi lokacin da ya tafi zuwa wurin da zai je ya zauna ya yi tikafi a cikin masallaci kaga yanzu yanzu ya tashi daga tunanin zai yi ko ba zai ya ma shiga itikafa da ya shiga masallaci har ya tafi wurin da zai je ya zauna ya yi itikafi din kaga azama ta shiga kullum da ke ko ya yi niyyar zai kuma ya fara yi ya tashi daga tunanin ina son zan yi ko kuwa ba irin wannan bane dan har ma ya je ya fara har ya je ya nufi inda zai je ya zauna ya itikafi din shine falan man sarafa lokacin da ya tafi ila al-makan alladhi arada an yatakifa fihi zuwa wurin da yake so ya zauna ya itikafi din a cikin masallaci waje wajada akhbiyatan sai ya sami tenti tenti sai ya sami irin farin fa sai ya sami wuri an dan killace an killace an killace akhbiyatin akhbiyatan jami'i ne na khiba jami'i ne na khiba kaga fi'al kenan ko fi'al kenan mahmud abin mamdud saboda ka sai zama jumu'u qilla ne akhbiyatun af'ilatun af'ilatun akhbiyatun wazan su kenan asarfu af'ilatun af'ulun thumma fi'ila thumma af'alu jumu'u qilla inji ibn malik alfiya sai manzo Allah sallama wajada akhbiyatan sai ya sami rumfa rumfa ko tanti tanti ma'ana dai an kakkawame an kakkawame khibawu aisha sai ya sami rumfar aisha ko tantin aisha radiyallahu anha wa khibawu hafsa kuma ga tantin hafsa nau nan, wa khiba'u zainab kuma ga tantin zainab duk iyalansa ne falon mara aha lokacin da ya ga waɗannan abubuwa sa'al ha sai ya tambaya mai faru faƙila lahu sai aka ce da yi ha za ka ba wa aisha ai wannan tantin aisha ne za ta kafi? wa hafsa wannan kuma na hafsa ne za ta kafi? wa zainab wannan kuma na zainab ne za ta kafi? Hmm? muna jin karatun faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albirra ta ƙolo na bihin yanzu kyakkyawan al'amari kuka nufa da wannan imana eh tun da har ya zama su ukun nan shin dukansu itikafi suka zo koko ba wata ce ta fara yi ba sai wata ta ce tun da ita ma wata za ta je ita ma za ta je zai yi ko ba zai yi ba inda cikin mata ne kullum da ke ko ma'ana wata ta ce za ta je sai kishi ya motsa ita ma za ta yi ita kafi, wannan ita ma za ta yi itikafi sarrasu ne ce albirra ta ƙolo na bihin yanzu abin ƙwarai ne wannan kuka nufata kuke faɗa sun man sarrafa sai anasalin ya ita kafinsa. falam ya atakif bai yi itikafi ba wannan shekara bai yi itikafi ba a ramadan nan bai yi ba kaga janye itikafinsa kowace ma za ta janye kenan wadih mana tunanin salma ya janye itikafi ya fasa yi itikafi a wannan goman karshen an ga kuma waɗannan su ma duk za su cinye tunda dama daga cikin da dalilai da tunda ya zo zai yi itikafi shine hatta ta kafa ashira min shawwal har annabi sallama yayi itikafin goman shawwal ya rama wannan goman a shawwal kullum da ke ko ya rama wannan goman a shawwal to kun daga cikin dalilan da ya sa malikiya suka ce duk wanda ya shiga kafi sai kuma ya janye to zai cika sauran salam ya shiga masallacin da nera zai itikafi har ma ya yi nufaci inda zai je itikafi ɗin sai ya zo ya janye shi sa sai da ya yi kafin a goma shawwal kullum da ke ko to haka za ta gani a rubuta babu al'itikaf fi shawwal duk kusan yana komawa ne zuwa ga wannan hadisi nan ya alaƙa ga irin yadda malamai suka yi dardamar suka buƙaci yadda za su fitar da hukunci a ciki kaga malik ibn anas sai ce babu qada ita babu da zai bayani hukuncin rama i'tikafi saboda me rama i'tikafi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga i'tikafi ya shiga masallaci da niyyar zai i'tikafi da ya ga waɗannan abubuwan sai ya fasa fasawa da sai da irama shi a shawwal wani kuma sai ya ce babu itikafi fi shawwal babu da zai bayani hukuncin yin itikafi a shawwal in an yi yayi ko bai yi ba duk dai wani hadisi ne me amsa shi za ku ga muke cewa dukkanin kwanakin shekara kwanaki ne na itikafi inda dai ya fi shine goma ƙarshe na ramadan su ma an so samu ne ka yi duka goma ka yi duka goma na ramadan ɗin goma ƙarshen ramadan ka yi duka in baka sami yi duka ba a goma karshen ramadana za ka iya yin uku za ka iya yin biyu za ka iya yin ɗaya ka fahimci abin da sauƙi idan aka ce goma ta fi biyu kai ma san ta fi biyu amma kan biyu ai ta fi ɗaya ɗaya kuma ta fi babu yawwa saboda ka mu lura da kyau in baka samu sararin yin goma ba ku lura da kyau akan ce goma ne ta jawuzan amma ana nufin ƙarshen ramadana idan goman ƙarshen ta zama tara sunanta ne goma in goman ta zama goma sunanta goma ana fata mun fahimci wannan da ke ko da ka dama wanda ya shiga itikafi da ni zai yi goman ƙarshen ramadana sai ramadana ya zama tara to ba za a ce zai zo ya rama ɗaya ba kun gane magana ta narke ko sai ramadana ya yi nukusan ya zama ashirin da tara ba wani abin na kansa yanzu dai mun fahimci inda mutum ya shiga ya tikafi akwai dalili na zai yi ramuwa saboda annabi sallama ya zo ya rama ya tikafi a watan shawwal kun lura da ke ko na ba eh? baya haura da kwana goma yana haura mana ya halatta ya haura ya halatta ya haura amma dai kullum abin da yasa za ga goma in ta wuce goma kuma sai ga mutum yana neman ko ya shiga haƙƙin wani ko ya shiga haƙƙinsa shi a karan kansa ya shiga haƙƙinsa don kawo goma fa filifin wata kenan e filifin wata ɗaya bisa ukun wata ɗin gurungun kenan kun fahimci wannan da ke ko kuma musulunci kullum ana buƙatar abin da za ka yi cikin nishaɗi da kwanciyar hankali ba tare da ka matsa ba kun gane wannan da ke ba tare da ka matsa ba saboda ka ku uku ne za ku iya yin ita kafi wani ya goma farko wani ya goma tsakiya wani ya goma ƙarshe amma dai in dai su samu ne a yi goman ƙarshe don mun yi magana mun karanta da ku a farkon darussa sallallahu ya ce yayi itikafin tsakiya goma tsakiya sai ce duk wanda ya yi kafi tare da ni yayi yi sabu zarce zuwa goma karshe saboda lailatul qadar yana goma karshe kwana 20 kenan a wannan shekara قال زياد رحمه الله عز وجل وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعقوف في أشر الأواخر ramadan رمضان فقام يوما أو ثم مرض فخرج من المسجد أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب أم لا يجب ذلك عليه وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك فقال مالك رحمه الله يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره قال رحمه الله وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العقوف في رمضان ثم رجع فلم فلم يعتكف حتى ذهب رمضان اعتكف عشر من شوال وسئل مالك أن تنبي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الحجرة عبد الرحمن الأوزاعي da ibn abi dawud ce zakal musabbihu shine babban malamin kasar sham wani ne babban malamin kasar sham idan aka ce sham ina son ka fahimci ƙasa ce da ta haɗa siriya da isra'ila da jordan kullum da ke ko da falastin duk waɗannan har su ma suna ga hada wani yanki na labanan amma dai labanan ba ta shiga sosai ba wallahu alam duk ita ce sham a lokacin inda ga ce sham duk wannan yankin ne to abdurrahman al-auza'i shine babban malamin su idan aka tambaye shi malik sai ce za ka muftil haramai wannan ai shi ne babban malamin haramai harami guda biyu makka da madina wannan muftil haramai shi ne muftinsu gaba daya muftin makka da muftin madina shi ne alharamai harami guda biyu wasu ila malikun an tambayi malik ibn anas rahimahullah an rajulin dangane da mutumin da yake mutumin da yake ya shafi mace ya shafi namiji karun lura da kyau an rajuli dangane da mutum a nan halittar aka kalla jinsin mutum in kuwa aka ce mutum ya shafi mace ya shafi namiji an rajulin dangane da mutumin da yake da halal masjida ya shiga masallaci li'ukufin domin ya yi itikafi fil ashir al-awakhir min ramadan a goman karshe na ramadan goman ƙarshe na ramadan da ya shiga wannan itikafi fa aqama yawman aw ne sai ya zauna yana itikafin kwana ɗaya a cikin goma ko kwana biyu thumma marida sannan sai ya rashin lafiya rashin lafiyar har ta kai fa kharaja min al ya fita daga masallaci ya koma gida ko ya wuce asibiti domin ya je yayi jinyar rashin lafiya tambayar ita ce ayajibu alaihi shin yanzu yana wajaba a kansa an yi kifa ya yi itikafin ma ƙiya min al'ashiri sauran kwanaki goma kwanakin da suka saura in kwana ɗaya yi sauran kwana nawa kenan tara in biyu ya yi sauran takwas to tambari ita ce a yajibu alaihi yanzu yana zama wajibi a kansa bayan ya fito daga masallaci kenan har ya ji asibiti ko ya je gida ya dai kammala jinyar rashin lafiya a yajibu alaihi ya zama wajibi a kansa an yi ata kifa ma ba min al'ashar ya je ya itikafin abin da ya saura na waɗannan kwanaki iza sahha idan ya samu sauki am la yajibu zalika alai ko bai zama wajibi a kansa ba fulora ya shiga da niyyar zai kwana goma sai ya kwana biyu sai rashin lafiya ta fito da shi daga masallaci sai ya samu sauki to yanzu tambayar ita ce zai koma ya cika kwanakin da bai cika ba ko kuwa ina fatan kun ci magana da kyau idza saha in ya samu sauki am la yajibu zalika alai ko bai zama wajibi a kansa ba yayi kwana biyu su kwana biyun yayi tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu wa fi ayi shahrin ya'takifu idan har zai rama to a wanne wata zai rama shin zai jira wani ramadan din ne idan wannan ya huce in wajaba alaihi zalik idan ya zama wajibi a kansa ya rama to a wannan wata zai rama tambayoyi ne kenan tambayoyi faƙala malikun sai malik ibn anas rahimahullah ya ce ya ma wajaba alaihi min ukufin zai rama duk abin da ya zama wajibi a kansa na itikafi in an ce abin da ya zama wajibi a kansa shine adadin kwanakin da ya ɗauka in ya dauki kwanaki biyar zai yi sai ya itikafin kwana biyu sai wani abu da yake ganin uzuri ne babba ya fitar da shi to zufa zai rama kwana uku zai rama kwana uku idza saha in ya samu sauki tunda dama rashin lafiya ce ta fitar da shi fi ramadana a ramadan ne au ghairihi ko a wajen ramadan iyakaci dai in a wajen ramadan ne ranar da zai yi tikafin sai ya tashi da azumi ranar da zai yi tikafin sai ya tashi da azumi wa qad balagani yace bayani ya zo mini da isnadin sa kun lura da ke ko da isnadin sa duk da bala in yace balagani ba da isnadi bane to amma in ka lura anan da isnadi ne ya ce wa kar balagani bayani ya zo mini anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi arada arada al fi ramadan ya yi nufin zai yi tikafi a watan ramadan thumma raja'a sannan sai ya koma falami a takif bai yi itikafin ba hatta idza zahaba ramadan har lokacin da ramadan ya tafi ya wuce kafa ashara min shawwal sai ya itikafin goma a cikin watan shawwal goma a cikin watan shawwal kaga anan da ya ce wa kada balaga ne bayani ya zo mini sai na ce da isnadi wanda bayani ya zo mishi hadisin farko ko hadisin uh, ibn shihabin an amara an aisha kaga da isnadinsa amma sai ya ce wa balaga ne ɗaya kenan na biyu ya ce a radar okufa ya yi nufin ita kafi ashe nufin eh, wannan niyyar da yi niyya ce aljazima niyya ce ta haɗawa da ita kafi ɗin tunda har ya shiga masallaci har ya nufi inda zai je ya yi kaga ya sha banban da walla ina son yi tikafi amma wasu 'yan matsabbai nake jira kaga wannan kwaɗayi ne ko yana son yi wannan daban wannan kuma niyya ce da har an fara zartarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ake bambance ire-iren waɗannan niyoyin da sauran niyoyi sa kaga ake cewa idan za ka zo sallah an tambaye ka farallan sallah me abu na farko niyya to amma ai daga shagonka ka taso da niyya za ka je masallaci in ka zo ka bara harama da wacce niyya za ka bara da wacce ka baro shagonka ko ofis ɗinka zuwa masallaci ko ko da wacce ka tsaya akan sahu eh wacce ka tsaya akan sahu ita ce kake hada ta da me da Allahu akbar da takabiratul ihram to wannan niyyar ita ce niyya tabbatacciya dan dole ne mutum ya hada ta da wani nau'i na sallah amma niyyar da ka baro shagon ka da ita ba ga kana tsaya wurin abokanan ka minti ɗaya ko sakon biyar ba to kenan wannan niyyar ba ita ce ta sallah ba domin da ta sallah ce ba a yi wani abu bayan kisa ka an zo sai ka ga an ce wa niyyatu wa hudurul qalb shine mutum ya halarto da zuciyarsa yanzu sallah zai sai ya kabar haram to wannan niyyar ita ce take tabbatuwa hisa ga wannan nufin da nufi ne da ya haɗu da aiki tunda har ya je wurin da zai yi itikafi ɗaya kenan hakan nan in ba manta ba da muke aikin haji a risala cewar in mutum ya yi harama da aiki haji ko umara to dole ya bi shi da aiki wannan aiki dole ya bi shi da labbaik allahumma labbaik don a bambance shi da niyya ina son zan je haji ina son zan je umara amana ina sa kowa duk musulmi yana son zai je haji ko duk musulmi ai mani ya ci ne ko ba ka yake ba duk musulmi mani ya ci ne amma niyyarsa tana hana mishi sanya turare a yawwa <laughs> tana hana masa sa hula a so gaga fata yake ko amma shi yanzu niyyarsa wannan ta hana mai sa turare don har ma ya hada ta da labbaik Allahumma labbaik hatta idza dhahaba ramadan har ramadan ya huce ya eh, ta kafa ashara min shawwal sai na salama ya yi ta kafin goma farko na goma a watan shawwal ashara min shawwal sai ba faɗi wace goma bace ya dai yi goma a shawwal wanda zai nuna maka girman itikafi kenan annabi sallallahu bai taɓa barin itikafi ba ina da tsamai mai tamana annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin itikafi ba hatta wannan shekarar da bai yi ba sai da irama a shawwal ko duba ku girman itikafi hatta wannan shekarar da bai yi ba a ramadan goman karshen ramadan sai da ya biyo shi a shawwal kuma ka dubi babu wani wata tsakanin ramadan da shawwal mana nan da nan ya rama kenan nan da nan ya rama shi wanda ke nuna girma na itikafi annabi sallallahu tun da ya fara bai bari ba hakan nan kuma matan shi suka ci gaba da itikafi bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال رحمه الله والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا قال رحمه الله والمتطوع في الاعتكاف mai taɗawu'i mai nafila a itikafi ya shiga itikafin shi ne domin nafila fi ramadan a watan ramadan wallazi alaihi da itikafu da kuma wanda itikafi ya zama wajibi a kansa mutum nau kenan mutum biyu ta yaya zai zama wajibi mutum alwashi alwashi shine bakanci ya ta'allaka ga hausan ne kun lura da ke ko duk hausar ɗaya ce duk hausar ɗaya ce mutum da ya ji karatu ya ji karatu ya ce kai ya yi ma'alla alwashi zai yi ta kafi bana bana haka ya faɗa da ya ce bana mai yake nufi kenan a ramadan din nan ko ba a ramadan inda ya ce bana nan galibi yana zuwa ne ga zuwa ga ramadan amma ba za ku hana shi ya fassara ba in yi fassara yana nufin cewa dai bana kafin shekara ta dawo kun gane ko to haka yanzu itikafi ya zama wajibi a kansa ina son mu gane sosai za mu zo mu yi maganar itikafi eh, a nazar alwashi nan gaba kaɗan za mu zo mu yi maganar alwashi nan gaba kaɗan shi ne da kansa ya ce ya yi alwashin zai yi tukafi ba tare da kowane sharaɗi ba wannan alwashi tabbatacce ne malamai ba su yi magana kan wannan cewar ya haramta ko bai haramta ba kuna jira da kyau ko amma mutumin da ya ce wannan admission ɗin da yake nema ko auren nan da yake nema ko matan nan tashi in ta haihu lafiya zai yi tikafi wani shine makaruhi domin ya sanya ma Allah sharaɗi Allah kuma sai in matarka ta sauka lafiya za ka yi ta kafi? kenan in ba haka ba ba za ka yi ba kun lura da ke ko ba yi ma'alla Allah sharaɗi ba yi ma'alla Allah sharaɗi isa malamai suka ce wannan makaruhi ne amma in yayi ba sai ya cika sai ya cika amma dai makaruhi ne ka ce za ka sanya ma Allah sharaɗi in jarabawa ka ce kyau za ka azumi ko za ka yi ta kafi kenan in ba ta ba mutum ba zai yi ba to wannan bai yi ba ƙala maliku rahimahullah wal mutatawwi fi ramadan mai tatawwi na itikafi a watan ramadan wallazi alaihi al da kuma wanda azumi ya zama a itikafi ya zama wajibi a kansa amruhuma wahid al'amarin su iri ɗaya ne na wani bai fi wani ba fi ma ai kaga ɗaya nashi farilla ne ɗaya nashi nafila ne ko mutatawwi nashi nafila ne abin nan wanda yi alwashi nashi wajibi ne yanzu mun samu akwai mai itikafin wajibi akwai mai itikafin nafila akwai bambanci qala malikur rahimahullah amruhuma wahid al'amarin su ɗaya ne da mai itikafin nafila da mai itikafin farilla al'amarin su ɗaya ne fi ma ya hillu lahuma na abin da ya halatta su yi wa yahrumu alaihima da kuma abin da ya haramta a kansu duka ɗaya ne wa lam yablughuni bayani bai taba zuwa mun ba in ji Malik ibn Anas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana itikafuhu illa tatawwa cewar itikafin sa ai bai taba kasancewa sai dai tatawwa kullura bai taba zuwa ga Malik cewar akwai wata rana da Rasul mai itikafin wajibi ko kuma ya ci magana shi cewar annabi sallam ya yi itikafi a matsayin itikafin ya waje ba a kansa bai taɓa yi ba duk itikafin da yake yi na mustahabi na nafila ne amma duk hukunce hukunce da ya faɗa a itikafi din duk kaga a nafila ne ya faɗi waɗannan hukunce hukunce din قال مالك رحمه الله في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك قال مالك رحمه الله الناس ملورة الكيو باب باب قضاء الاعتكاف سبحان الله wato waɗanda Allah ta'ala ya hore ma ilimi sai ga suna juya shi yadda Allah ta'ala ya hore musu tunda Malik ibn Anas ya ce babu qada'il itika sai ya kawo hadisi marfu'i cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci da niyyar zai yi itikafi ya ma tafi inda zai je ya zauna ya itikafi din kun lura da kyau ko sai ya janye itikafin sai da ya dawo cikin shawwal ya rama to a kan wannan fa sai malik kuma yake ta kawo bayanin ramuwar kafi. ramuwar wanda muka kammala yanzu ɗazu ɗazun na aika gana rashin lafiya ne ya shiga kafi da ne zai kwana kaza bai cika kwanakin ba sai rashin lafiya ta zo mashi sai ya fita ya je nemi magani da ya kammala neman magani malik ibn al-sisi zai dawo ya zo ya ci gaba dawar ba lalle ilalla sai ramadana ba ba lalle ilalla sai ramadana ba amma dai zai dawo ya dawo da azumi sai zo ya karasa itikafinsa mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu malik ibn na sai ya ce fil mar'ati dangane da mace innaha ta takafat mace idan ta itikafi ma hadat sannan sai al'ada ta zo mata tana cikin itikafi tana ina kenan tana cikin masallaci kenan ko tunda ba itikafi sai a masallaci yanzu tana masallaci kenan qala rahimahullah sun hada fi itikafiha sannan sai ta al'ada a itikafinta qala rahimahullah tar tarji'u ila baitiha za ta koma gida kenan kullura tarji'u ila ashe ba a gida take itikafin ba a yana take yi a masallaci saboda mai al'ada ba ta zama a masallaci ina son ku gane wannan da kyau mace mai al'ada masallaci bai halatta gare ta ba ina son ku fahimci dalili da alistidila mutum ne yana zaune a masallaci mutum ne yana zaune a masallaci lafiyar shi lau yake gani in ya fita daga masallaci kafin ya dawo ba zai samu wurinsa ba ga fitsari ya dame shi ya halatta ya samu leda ya sanya a cikin wandon shi ya yi fitsarin ya ci gaba da zama saboda ne eh ai bai taba masallacin ba na jasar eh hmm? tun da ya riga ya fita amma da bai fita ba ne zai iya zama amma tun da ya fita saboda mai kowace to saboda masallaci ana tsarkake shi daga najasa to amma ya za a yi fitsari fa alhadathul asghar ne fitsari hadathul asghar ne an ce ba zai yiwu ya zauna a masallaci da fitsari ba duk da fitsarin bai taba darduma ba ya iya kokarin shi domin ya tara fitsarin so haka a yayi zaman sa yana da tsarki bai da tsarki to amma ya za a ce mai al'ada za ta zauna ga jini ya zuba kun da kyau ya mai al'ada za a ce za ta zauna a masallaci bayan jini ya fito duk da bai ɗiga ba kuma shi al'ada ban hadasin ne akbar fitsari kuma hadasin ne asra fitsari ma an ce ba zai zauna ba balle a ce kuma al'ada ina fatan kuma hici wannan da kyau wato abin da ake magana a kai shine na na aisha radiyallahu ta'ala anha anasala yana cikin masallaci ita kuma tana wajen masallaci yadda na sha maimaita muku gidanta da gidan manzon sallam da masallaci sai sallam ya ce ta miƙo mishi abin da zai salla a kai kada karka manta masallaci annabi sallama ya shine a ƙasa sama kuma an rufe shine da da abin nan da ganyen da ne kamar yadda bayani zai zo insha Allah ta'ala ina fatan kuma sai ya ce ta miƙo mishi abin da zai zauna yayi sallah abin da zai salla a kai sai yanzu wanda ke cikin yake waje ya ce kuma wanda ke ciki me na shi zai shigo cikin hannu sai ta ce ya rasulullah ina al'ada saboda a fahimtar ta mai al'ada ko ya tsanta ba zai shigo masallaci ba ko ya hatsa ba zai shigo masallaci ba rasu salam ya ce mata ai al'ada ba a hannunki take ba kullum da ke ko sai ta miƙo mashi darduma ku lura da kyau ta miƙo mashi darduma wani tsagi na jikinta ya shigo masallaci daban ita kuma ta shigo masallaci daban wannan yana cikin manya-manyan dalilan da ake kafa hujja da su wai mai al'ada za ta shiga masallaci ya fito dalilin? Ya fito ba tambaya ka ita ce ya halatta mai al'ada ta miƙa wani tsagi na jikinta ya shiga masallaci ya halatta kamar da ya halatta wani tsagi na jikin mai itikafi ya fita daga masallaci ta ina eh kun shiru ba na salama ya mika kanshi a hadisin farko da makai ba ya mika kanshi ya fita waje na aisha ta tsefe mishi kai ta gyara mishi to kenan wani tsagi na jikin mai itikafi in ya fita masallaci ya fita daga itikafi a'a wani tsagi na mai al'ada in yi shigo masallaci ya saba ma ya yi kun jifa dalilan to kuma a cikin dalilan wannan shine dalilin ma da ake ganin za a kallace shi dalili na biyu da ake magana shine ai manzan Allah sallallahu ta'ala ya rubuta ma hirakal da sauran maguzawa wasiƙa a cikin wasiƙar akwai ya ahlal kitabi ta'alu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum na na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a sun dauka kullu dalilin cewar mai al'ada za ta dauki qur'ani kenan kullu sun dauka to ko da shi da yake kafiri ya iya dauka ina ga ita musulma me kafiri me rike qur'ani ya rike ko wasiƙa a'a wasiƙa ce aka ba shi yi, wasiƙa ya karɓa ko ƙur'ani ya ɗauka wasiƙa ya karɓa a cikin wasiƙar ne akwai ƙur'ani a cikin wasiƙar akwai ƙur'ani wanda yake zai nuna maka ƙur'anar sallallahu alaihi da ya rubuta ƙur'an da ya rubuta kulli a halal kitabi yake ba sai bai rubuta ta da zimma ƙur'an dan bai ce qala allahu ta'ala ba lura da ke ku amma dai almuhim me sunanta wasiƙa ya halatta mutum mace mai al'ada ta ɗauki littafi a cikin littafin akwai ayin ƙur'ani an ka tashi tambaya ba haka tambaya take ba ya halatta hisa duk malamai suka ce ya halatta ta ɗauki littafi da ba na ƙur'ani ba mai al'ada ta iya ɗaukar muwaffa duk da cikin mun ta wuce ayoyi kuma na ta samun ayoyi saboda ba ƙur'ani ba ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma gaskiya maganganun da ake tayi mutum ya lada ta shiga masallaci za ta dauki qur'ani gaskiya ku sake nazari akan shi a sake nazari akan shi Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah rahimahullah innaha idza atakafat idan ta yi itikafi summa hadar sannan sai al'ada ta zo mata fi itikafi ya itikafin ta ina tarju ila baiti za ta koma gida ne domin mai itikafi ba mace mai al'ada ba ta zauna a masallaci mace mai al'ada ba ta zama a masallaci saboda me saboda mutalabbisatun bil hadas al akbar tana dauke da hadasi da yake babba wanda ke mai hadasi karami ma ba zai zauna a masallaci ba kamar da ku da kanku kuka yanke hukunci eh kace menene قال رحمه الله فإذا طهرت إذا أنت سام تسلكي رجعت إلى المسجد ستداوم مسلاتي إن تداوم مسلاتي أي ساعة طهرت duk lokacin da ta samu tsarki kenan da za ta samu tsarki bayan sallar la'asar al'ada ta ɗauke gaba ɗaya sai ke wanka sai ta zo ta yi buɗe baki ta zo ta sha ruwa duk da bata tashi da azumi ba a ranar ko to amma dai shan ruwa da za a yi na masu azumi za ta yi shi ne a masallaci ko da ta fita alfarmar itikafi yana tare da ita alfarmar itikafi yana alfarma ta itikafi yana tare da ita kenan mijinta ya ga dada dadarawa ba zai zo ya mata wasanni ba shi shine alfarmar itikafi yana tare da ita sai eh, za su dora ne za su dora ne ƙalar rahimahullah ayyata satin sun matabini eh sun bani sannan sai ta ɗora alama mazuwa min itikafiha abin da ya saura na itikafata ƙara maliku rahimahullah wa mithlu zalik kwatankwacin da irin wannan almar'atu ya jibu aliyasu ya mushi harai ne mata tabi'ai mace da azumi na wata biyu zai zama wajibi a kanta a jere mace da azumin watanni biyu a jere suka zama wajibi a kanta saboda me wacce ka fara saboda mu e eh, ta karya azumi da gangan ɗaya kenan aha ko ta yi kisan kai biyu kenan aha e ko ta yi bakancin za ta yi watanni biyu shahare ne mata ta biyu kai wani wannan fikiyo naka wani wannan fikiyo naka ko ta yi bakancen watanni biyu a jere ehem ko zihari yawwa shi yasa na ce ko zihari ai eh, mata ba ta zihari mata ba sa zihari amma ta za ta yi zihari a kullum sai ta yi dozin guda qala rahimahullah fatahidu tana azumin watanni biyu a jere fatahidu sai al'ada ta zo mata ta tatuhur sannan sai ta samu tsarki ko lura da ke ko tana azumin watanni biyu a jere ta yi ashirin da biyar sai al'ada ta zo mata sai al'ada ta yi mata kwana biyar kwana biyar ɗin nan babu azumi ran na biyar sai ya yi ɗauke ƙalar rahimahullah fatabni alama ba za fa ta ɗora ne akan abin da ya wuce min su ya mi hana azumanta saboda haka in ya ɗauke a yau dole gobe ta tashi da azumi in ta ce to bari dai zuwa jibi sai ta ayya saurin sun watsi ƙwarai kuwa in dai ta al'adar ta ɗauke yau to gobe za ta haida azumi in ta ce ku goban nan ku tana da wani aiki bari ta tashi da hijibi kenan sauran 25 sun wuce an ce mata bi aini a jere yanzu wannan guda ɗayan ya katse tafiya wala akhiru zalika ba za ta jinkirta haka ba qala hadathani ziyadun an malikin an ibn shihabin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت قال ziyadun زياد عن مالك عن ابن شهاب ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري yake cewa ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance ba su ɗaya ba so biyu ba yazhabu yana tafiya ya fita daga masallaci kenan li hajatil saboda wata bukata ta dan adam bukata ta dan adam ita ce kamar ne kamar fitsari bayan gida wanka ta abinci canja kaya ko muna magana abinda zai iya fitar da mutum daga masallaci cin abinci ya bai fitar da mutum daga masallaci zai iya ci abinci a masallaci in ya samu tsafta eh nemo abinci ko ko idan an kawo mushi ya fita ya karba na wani lokaci sai ga kuma ana kafi duk an ba mata suna ta shiga kai masallaci ana ta ikhtilat wai da zumar sun kai abinci ba a yi ba a yi kullum da ke ko in mata ne kanwa ka ci ko ya ka ce ko mai ɗakin ka ce ya ta kawo maka abinci sai ka fita ka karba kullum da ke ko sai ka fita ka karba in kuma namiji ne zai kawo maka wanka ne ko kaninka ko mahaifinka ne ko kakanka ne ko wani abokinka ne sai ya shigo inda wuri ko haka nan kuma in kai ne za ka kai makanwarka ko yayarka ko mahaifiyarka ko mai ɗakinka sai ta fito tunda wurin da mata ne bai kamata namiji wannan ma batun bai kamata na haramun kenan namiji ya shiga wai zuma ya je kaiwa iyalin shi ko wani nashi abinci a wurin mata ba a yi Ah, ina mata maza ma mata eh mata a ya da ai ga yanzu wannan idan an shirya za a je a yi wa'azi ne zai zama da sauki ta ina ne da sauki an san minti kaza ne awa kaza ne to ku shirya za a zo a yi wa'azi sai dai yanzu ya halatta wa'azi a yi ta kafi shine matsalar kullum da ke ko don kun ga abin nan mun yi tarifin ita kafi cewar ibada ce makhsusa makhsusa mutum ne yana rubutun ƙur'ani ba zai ɗauki rubutun ƙur'ani shi shiga da shi itikafi ba rama kun gane magana ta da ke ko mutum yana rubutun ƙur'ani da ka to ba zai ɗauki rubutun ƙur'ani shi ya shiga da shi itikafi ci zai ci gaba da yi ba a'a zai ajiye shi ne sai ya dawo itikafi rubutun ƙur'ani ba ibada ne ai yana cikin manyan manyan ibada ko to ba zai yi shi ba ba shi ake bukata ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko saboda abin da zai sa ai kaga batun kai abinci akwai ikhtilati mai ikhtilati shine wasu za su su kansu ba a kwanto suke ba su ma mazan ba a kwanto suke ba shine amma a ce akwai sanarwa ko za a yi bayani to za ga kowa ya nasu قال مالك رحمه الله لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا غيرهما qala malik rahimahullah la yakhruju almu'takifu mai itikafi ba zai fita ba ma janazati wahi domin janazar iyayen shi biyu da suka rasu lokaci guda eh? kuna ji kun ji fasarar da ne na shiya ba zai da jana'izarsu ba amma idan ɗaya ne ya rasu fa eh? suka ce idan ɗaya ne ya rasu zai ji domin birru ga wanda ya rasu ga wanda yake rayu kullum da ke ko idan ɗaya ne ya rasu zai ji domin ya zama biyayya ga wanda yake raye ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko amma idan sun rasu duka lokaci guda a karatu ake yi shi ya sa ku lura da kyau shi ya sa ku lura da kyau kafi asalinsa menene a hukunci mustahabi halas ne ko isalinsa mustahabi ne shine asali to in baka shirya ba kada ka shiga in baka shirya ba dan kana shiga ya zama wajibi a kanka sai ya fasa kafi biyayya ga mafi iyaye yana gaba da jihadi kullum da ke biyayya ga iyaye yana gaba da jihadi da haka ya zauna ya kula da su ya fi je kafi. wana jina da ke ko ya tsaya kula da iyayensa ya fi ya je itikafi ba ma za a hada ba mutum ne ya taso daga kasar yaman ya zo wani manzala su salama ya ce ubayi uka zan maka baya a kan biyayya da jihadi sai ce iyayenka a raye suke ya ce eh, ya ce ka koma fa fi zuma fa jahid ka koma ka je ka jihadi tare da su daga ƙasar yaman ina fatan kun fahimci wannan da ke saboda kar ka taba raba ɗaya biyu akan ya tsaya ya kula da iyayensa da ya je yi itikafi kan ma ka dora a steli nan ba zai nuna ba kullum da ke ko قال رحمه الله باب النكاح في الاعتكاف باب da zai magana kan aure a itikafi ya halatta wanda yake itikafi a daura mashi aure sabo ka ce kuma yana itikafi ya halatta a daura mashi aure in ya dawo amarya yana gida ko kuma ta je itikafi tana itikafi a daura mata aure in ta dawo an gona gida baka ce kuma ba ya halatta kullum da ke ko kun gane tambayar babu nikahi fil itikafi babin da zai maganar ƙulla aure a itikafi to zai halata a yi nema manji ba ana makaranta ah, mutum ne abokinka ne ya kawo maka abinci sai ka fita ka karba ka da ke ko da ka fita ka karba sai ka ba shi kwanukan da sai ka karbi na yanzu to ashe da ka ba shi kuma sai ya ba wata tare da shi sai ya ba wata tare da shi sai suka wuce sai da yamma sai ya kawo maka na buɗe baki shi kaɗai ya zo sai ya shigo cikin masallaci da ya karba sai ka ce wannan da kuka zo tare da tare da ita ɗin nan fa sai ce a ah, aibiyar yayasa ce sun zo hutu ne mhm. kafin yanzu wannan da ke ko to haka abokinka ne ka yanzu kuma gashi kana kafi. to ya halatta mai kafi ya ce a samu cikin addu'a kun gane magana ta ya halatta kana kafi ka ce da shi a samu cikin addu'a eh ya zama turaye kenan ko amma dai nau'i ne na nema ai nau'i ne na nema tunda inda ka ce mai haka ya gane ko su ko bukka su ita kadai ce a garin su shi kadai ne a karkashin daji yake kwance ya san me kake nufi saboda haka ya almin ya halatta a daura aure a itikafi ko na matar ko mijin yana itikafi ko matar tana itikafi ya halatta a daura aure قال رحمه الله قال مالك لا بأس بنكاح المؤتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المؤتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس ويحرم على المؤتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه عليه منهن بالنهار قال مالك رحمه الله لا بأس باب ليفي بنكاح المؤتكف da aure na mai itikafi الملك aure na ya mallaka aure na ya mallaka yanzu ta zama matashi babu laifi da wannan auren don yana ganin kafin ya fito yi tikafi bakara mai kafar kano kun bai ci magana da ke ko yanzu a ɗaura auren matar ta zama tana karkashinsa ya halatta kullum da ke ko ashe kenan tun da ya ce ne nikahal mulk aure na mallaka kenan akwai kuma ne ka wata aure kuma ne ya sadu da ita qala rahimahullah malam ya al masis muddin babu saduwa muddin babu saduwa dan ba zai fito daga kan ba yace zai je break na kwana daya wal mar'atu al mu'takifatu ba. hakan nan mace mai itikafi ita ma ya halatta a daura mata aure tana can tana itikafi shi kuma mijin yana nan yana fama da kawayen amarya <laughs> uh -huh. qala rahimahullah tunkahu nikahin khitba ana mata ana aure aure na khitba na a neme ta ai komai malami kunil masis muddin ya zama dai babu saduwa a ciki wa yahrumu alal mu'takifi yana zama haramun ga mai itikafi min ahalihi ga iyalansa billaili da daddare ma ya harumu alaihi min hunna bin nahar duk abin da ke haramta a gare shi dangane da iyalinsa da rana wannan abin yana haramta a gare shi kuma da daddare kun da ke ko ai gaga da daddare uhilla lakum laylata siyami laylata siyami arrafath ila nisaikum an halatta muku daren azumi ku kusanci iyalinku da daddare banda da rana tunda da rana ba a kusanta mutum ku kusanci iyalinsa da rana ba shi da azumi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to shine malik kuma Allah ta'ala ya ce wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid sai malik ibn anas ya ce wa yahrumu alal mu'takifi yana zama haramun ga mai itikafi min ahalihi dangane da iyalinsa billeli da daddare ma ya harumu alaihi bin nahar duk abin da ke zama haramun da rana ya zama haramun da daddare saboda Allah ta'ala ce wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid qala yahya qala ziyadun قال مالك قال يحيى قال زياد قال مالك سيصو ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو مؤتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ولم أسمع أحدا يكره للمؤتكف ولا للمؤتكفة أن ينكح في اتكافهما ما لم يكن المسيس قال رحمه الله فيحرم قال رحمه الله في فيكره فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهيا يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليهما عليها ولا يعودان المريض فأمرهما في النكاح مختلف وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمؤتف والمؤتكف والصائم وأنا سوء بمبنشي in an ce faɗi bambance-bambance da ke tsakanin mai itikafi da mai azumi da mai harami da hajji ko umara nau kenan uku waɗannan mutane uku zayyano abubuwan da suka yi tarayya zayyano abubuwan da suka sha bamban ya halatta ga wani bai halatta ga wani ba kun gane tambayar mai itikafi mai azumi mai harami in mun ce harami da haji ko da umara inda da haji sawawun tamattu'i ne ifradi ne karani dibbe kawai dai mai harami da haji ko da umara قال رحمه الله قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي الاندلسي يتي قال زياد زياد ابن عبد الرحمن الشبطون ياتي قال مالك مالك ياتي يحيى يتي زياد يتي زياد يتي مالك ياتي ولا يحل لرجل بهلتا قوة نمجبا ان يمس مرأته يتبع ما تسا ما معنى يتبع تا يساري لإتا ya sayi da ita shine na na maryam take cewa an na yakuni li waladun wa lam yamsasni bashar wa lam yamsasni bashar mutum bai taba taba ni ba ma'ana bai taba saduwa da bi halatta ga mutum namiji ya taba matar shi ba tabawa ta sha'awa tabawa ta sha'awa ɗaya kenan an yi masamar autu ya taba matar shi tabawa ta sha'awa wa huwa mu'takifun yana itikafi wala ya talazzazu minha bai halatta kuma ya ji daɗi da ita ba bi qubulatin ta hanyar sumbanta ya sumbance ta wala ghairiha ko wani abin da ba sumbanta ba kamar su rungume ne ya da juna wai su ɗebe ma juna kewa duk bai halatta ba in ta in ita ce take itikafin shi kenan ya warware mata itikafi in kuma shi yake yi ya in shi yake yi ta warware mishi in kuma ita ke yi ya warware mata qala maliku rahimahullah wa asma ahadan ban taba jin wani malami ba yakrahu lil mu'takifi wai yana karhantawa mai itikafi wala lil mu'takifati ko mai itikafi mace ko mai itikafi namiji an yanke ha a ce su daura aure fi itikafihi ma a itikafinsu ba wani malami da ya ce makaruhi ba ba wai a ce haramun ba ba wanda ya faɗi wannan sai dai mutanen gari ko su ci a ah, to ya za a yi haka ka san shi mutumin gari da ba karatu yake da shi ba ya yi shiru ya dan kawo jahilcinsa a gefe ba zai yi ba ce a'a sai ya bayyana ba an yi tukafi tana to a bari ta dawo mana gaggawa me ake yi shi ya san me yasa ya ce a daura aure tana yi tukafi din kun lura da ke ko dan yi wasa kafin ta dawo yi tukafin nan ko kuma ya taba zuwa itikafin ya ji wani malami da ya musu tahajjud ce kai wallahi ku daura auren nan <laughs> eh? da in ka lura plan siyasa ta ta neman aure ita ma fa wata siyasa ce ta daban sai ga ya ce a daura shi ne bukatar shi a daura auren domin in aka riga ka daura auren to ya riga yawa tukar hanci an gama batun tarewa a bari ko baɗi ne ta tare ya fi mahi sauƙi da a ce mai a bari sai ba da daura aure dan yana ganin a bari sai ba da daura aure wani zai iya mai shiga sauri haka ne ko ba haka bane kuma wani mai shiga sauri sai dai ya ta magana kotu ya halatta ka je kotu ka ce ai kai kake nema kuma sai da kai kaza iyaye sun sani magana dan annabi sallallahu ya ce abin nan idza tarakana ai kun yi rukuni duk an riga an riga an baka da shiga kotu da kara ta daga kara magayin siyasa cewa suke yi kawai a tafi kotu ba wai dai a yi sanarwar kaci zaɓe wanda bai yadda ba a tafi kotu shi sa kake ganin siyasa in ka ga mutum ya matsa a ɗaura aure a matsa ya matsa a ɗaura aure ƙyale shi shi ya hango abin da da yana jin tsoron kada wani mai kafar almuhim dai a karatunmu ya halatta mutum namiji yana itikafi a ɗaura mashi aure ɗaya kenan ya halatta mace tana itikafi a daura mata aure biyu kenan yawa ya halatta duka su biyu suna itikafi a daura musu aure duk ya halatta duk ya halatta a nema a duk a nema musu daura aure halatta eh kamar su daura ana ba ta wa kansu kuɗi gida bai koshi ba za ka kai da ba qala rahimahullah ma lam yakun al masis maddin da babu saduwa maddin babu saduwa fa yukrahu to ko ana an hana fa yukrahu an hana domin daura auren kun lura da kyau ko shi zai zama wasila na mai saduwa kun shiru in dai aka daura auren nan aka fahimci in dai an daura auren nan to wallahi za su sadu amma in ba a daura auren ba za su iya haƙura to ana sai a yi ta wasa da daura auren a yi ta kaza a yi ta kaza har da kammala itika kun bai ci magana ta da ku lura da ke fa yi ƙura an kara ƙara rahimahullah wala yi ƙura wuli sa'imi ba a karantawa ga mai azumi an yanke hafi su ya ya daura aure yana azuminsa azumi ba da rana ba ne yauwa ba hana ba mutum yana azumi ya je a daura aurensa ko tana azumi a ɗaura aurenta qala rahimahullah wa farqun akwai bambanci baina nikahil mu'takifi tsakanin auren mai itikafi wa nikahil muhrim da kuma auren mai harami da hajji ko da umara annal muhrima ku lura da kyau shi mai harami da hajji ko da umara ya akulu zai ci abinci da rana zai ci da dare wa ya shirabu zai sha zai ci abinci zai sha abin sha shi mai harami da hajji ko da umara wa ya'udul marida zai je gaida mara lafiya yana cikin harami da haji ko da umara an kwantar da mara lafiya asibiti za su je su gaida shi nawa kenan waye uku kenan ko ya akulu waye shirabu biyu waye udul marida uku waye da jana'iz zai je halarci jana'iza wala ya taɓayyam amma ba zai sa turare ba kullura wal mu'takifu shi kuma mai itikafi namiji wal fatu da mai itikafi mace yadda hinan za su yi addu'un sanya turare abin da sanya mai mai kanshi ne addu'un sanya mai mai kanshi waya taqayyaban kuma za su sanya turare nawa kenan wa ya'khudhu kullu wahidin minhum min sha'ari kuma kowannen su ya halata ya je ya aski ko ya rage gashin kansa sabanuwa tsawawo mai harami sabanin mai harami mai harami ba zai sa mai mai ƙarshi ba ba zai sa turare ba ba kuma zai taɓa gashin kansa ba wala shahadanar jana'iz ba za su halarci jana'iza ba mai kafi sabanin mai harami wala yusalliyani alaiha ba za su yi jana'iza sallah ba wala ya'udanil marid ba za su gaida mara lafiya ba fa amruhu ma fi nikahi mukhtalif al'amarin su kuma aure ya sha bamban mai harami ba zai aure mai harami ba zai aure ba auren ma ko neman aure ba zai yi ba kwallon da kyau ko mai harami da haji ko da umara ba zai nema aure ba ba za a nema mishi aure ba ba zai ɗaura aure ba ba za a ɗaura mishi aure ba ƙala rahimun la wa zalikal al-madi min as wannan shine abin da ya riga ya tabbata tuni a sunna fi nikahil muhrim a aure na mai harami cewar ba zai aura aure ba wal mu'takifi da mai itikafi wa sa'imi da mai azumi mai itikafi zai daura aure za a daura mushi aure mai itikafi abin nan mai azumi zai daura aure za a daura mushi aure mai harami ba zai daura aure ba ba za a daura mushi aure ba ba zai aure ba ba zai wani aure ba saboda ka sai mutum ya kiyaye za mu dasa aya nan su hana kullum wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa tuli kuma nan ne zuwa karshen magana kan abin da ya shafi itikafi da muka karanta a littafin muwatta Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk